mintunan da suka tafi ba za su sake dawowa ba sun tafi kenan suna ɗauke da abin da suke ɗauke da shi na alkhairi ko na sharri babu shakka wanda ya sa kafarsa a turban neman ilimi ya kamata ya fi kowa sanin mahimmancin lokaci ya zamana bayan lokacin da kika ware na halartar darussuka na halartar karatuttuka a gidanki kuma bayan lokacin da kika ware na gyara gida da girke-girke da yin ayyukan da suka shafi mijinki to ya zama kuma akwai wani lokaci da kika ware wa ubangijinki kika ware wa iliminki akwai wani lokaci da kika ware da za ki gana da ubangijinki ta hanyar karatun ƙur'ani ko ta hanyar karanta darussa aƙalla kullum idan har ke mai neman ilimi ce ki kasa karanta shafi alal akalla ashirin a kullum ya zama da akwai wani lokaci da kika ware za ki karanta shafi ashirin cikin abin da kika sani na ilimi cikin littattafan da kika ɗauka na ilimi sawa'u littattafan nan da harshen larabci ne ko da harshen turanci ne ko da kanuri ko da hausa ko da fillanci ko da wani irin yare ne matukar da ilimi suka kunsa to ya zama da akwai wani lokaci da kika ware wa irin wannan waɗanda suke da himma akwai daga cikin daga cikin manyan malamanmu akwai wanda a kullun zai karanta shafi 500 na littafi shafi 500 na littafi hatsibul bagdadi ɗaya daga cikin hamshakan malaman wannan al'umma ya kasance ko a halin tafiya baya yadda ya salwantar da wannan lokacin in zai tafi kasuwa ne sayan wani abu ko zai tafi dubo mara lafiya ko zai tafi ziyara ko zai tafi masallaci to da littafi a hannunsa yana leƙawa da littafi a hannunsa yana karantawa ya ci tuntuɓe ya tashi haka har ya je inda yake baya yadda ya salwantar da wannan lokacin ba tare da ya amfana da shi cikin ilimi ba magabata suna da irin wannan misalan da yawa wanda suka bari da a ce za mu haskaka da abin da suka haskaka mana da shi na ainihin rayuwarsu to babu shakka mu ma da mun zama wani abu a cikin wannan al'umma sai ya zama a yau babu al'ummar da tafi al'ummar musulmi lalacewa ta fuskar kula da lokaci za mu ga hatta al'umma ta arna maƙiya Allah sukan kula da lokacinsu sama da yadda wai kaga musulmi yana kula da lokacinsa wanda musulmi shine ya kamata ya fi kowa sanin muhimmancin lokaci shine Allah madaukakin sarki ya ɗaure ya daure rayuwarsa a jikin dirka ta ilimi a jikin dirka ta lokaci ibadunsa gaba daya Allah madaukakin sarki ya hada su da lokaci sallar da zai yi salloli guda biyar a yini Allah ya sanya musu lokaci sallar juma'a aka sa mata lokaci a sati aka saɓi watan ramadana ya zama da wani lokaci ne da za a yi ibada aka zaɓi wasu watanni a cikin hajji a cikin shekara suka zama lokutan hajji dukkanin abin da musulmi yake yi Allah ya ɗan fara shi ya haɗa shi da lokaci ba don komai ba don musan muhimmancin lokaci Allah ya yi ta rantsa da lokaci a cikin littafinsa wallaili idza yaksha wan nahari idza tajalla wash shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal asri innal insana lafi khusr Allah ya ta rantsuwa da lokuta daban-daban a cikin alkur'aninsa ya rantse da dare ya rantse da safiya ya rantse da yamma ba don komai ba don ya nuna mana girman mahimmancin lokaci duk za ta yi ilimi dole ne ta san mahimmancin lokaci ta ribaci lokacinta in ba haka ba rayuwar sai ta yi ta tafiya ba tare da ta amfana da komai ba sannan abu na hudu wanda ya kamata mai neman ilimi ta yi la'akari da shi shi ne muhimmancin littafi muhimmancin littafi da dama daga cikin waɗanda suke neman ilimi sun zaci cewa idan aka sa littafi da zarar aka gama karanta shi ya gama aiki kenan sai a bar wa yara su yayyaga a kunshe abin nan kosai a ciki sauran biredi a ta tattaka shi a yayyaga shi a sa shi a shara waɗanda suka ga ɗan mahimmancinsa su ne waɗanda za su ce a tattara a ƙone babu shakka duk wanda yake yi wa littattafai irin wannan kallo to bai san mahimmancin abin da yake yi na ilimi ba littafi abu ne mai daraja a gurin mai neman ilimi za ka ga hatta wajen ba da aro suna ainihin kaffa kaffa kada su ba ma wanda bai san mahimmancinsa aro bai je lalata ba. za ga wasu ma har rubutawa suke a bayan littafin su sukan rubuta wani baiti idza sta'arta kitabi wa fata bihi fardudhu li saliman inni shagiftu bihi za su rubuta wannan kowane littafi suka bayar aro ka buɗa za ka ga wannan to idan ka ari littafi na ka ƙaru da shi to ka dawo min da shi lafiya kalau in shagiftu bihi ne ina bala'in sansa ina matsanancin sansa don kada ka ara ka je ka lalata shi yasa za mu ga wasu daga cikin magabata su suna ma gaba ɗaya ma ba sa ba da aran su idan ka zo kana son wani abu sai dai su miƙa maka littafin su ce duba a nan ka babu kayan idan kwafa ne kwakwafa a nan ka babu kayan wannan duk yana nuna sun san darajar littafi sun san kiman littafi <coughs> suna cewa kada ka ɗau littafi ka yadda shi a ko'ina ya zama na kayi masa kyakkyawar riƙewa ko ka ɗora shi a kan allunan da ake ɗora shi a kai domin kada ya yage kada ya ɓaɓɓalle ya zama na littafin ka har kullum kana kula da shi sama yadda kike kula da gwalagwalanki yadda kike kula da da mundayenki da yan hannunki da yar wuyanki to ki kula da littafin ki sama da wannan domin baki sani ba ta yi wannan littafin shine sababin da zai sa Allah ranar gobe kiyama ya danka miki littafin ki a hannunki na dama wannan littafin da yake hannunki saboda haka za mu ga magabata ko nawa gare su sun yarda su kashe a kansu sayi littafi idan kuma sun saya za su alkinta shi za su kula da shi kashi shi kansa wannan wani babban ainihin a abu ne mai mahimmanci ga wanda ga wacce za ta je ainihin neman ilimi sannan abu na biyar wanda yake mai mahimmanci ga wacce ko ga wanda ya sa kafafuwansa cikin hanyar neman ilimi ya sani ilimin nan ba wani abu bane da ake ɗaukan shi a lokaci ɗaya babu wanda zai zama mai ilimi rana tsaka ta farar ɗaya haka nan cikin ruwan sanyi a ya ji shi kawai ya zama mai ilimi dole ne sai ya ɗau lokaci akwai waɗanda suna da ci da zuci a cikin masu neman ilimi maza da mata ci da zuci mutum da ya fara neman ilimi da ya ɗan fara gano ɗan ƙyalƙyalinsa shi kenan sai ya yaya kansa sai ya yaya kansa sai ka ga kafin a jima shi ma ya fara zama marubuci sai ga fara yin littafi ya wallafa kaza ya wallafa kaza wannan dan kankan ba ne wannan dan cizatu su ne kuma zai faɗi ya fasa bakinsa zai faɗi da baki ya fasa bakinsa wanda duk zai fara neman ilimi bai je ko ina ba ya cika duniya da kakaci ya ce ai shi ma ya zama mai ilimi ya fara littattafai ana watsawa shi ma gashi nan yayi ilimi to babu shakka wannan yana yi wa ainihin alkafura ne daga sama ya jeho kansa da ta kai da kwakwalwa babu shakka duk wanda zai yi haka ba zai kai labari don haka a cikin harkar neman ilimi ba a san ci da zuci malamai sukan ba da shawara akan cewa idan kana neman ilimi ka iya rubuta wasu abubuwa amma suka ce ka jawo dokar ka zuba a ciki kada ka fito da su ka ce gashi kayi littafi kaza kaza ka ja doka ka ɓoye a ciki amma sai ka ga da zarar wani ya dan fara ilimi bai je ko ina ba idan ilimin addini ne larabcin ba bai kan kama a harshensa ba ba zai iya minti biyar ba yana larabci mai kyau amma sai ka ga wai yayi littafi idan ya ga cewa ba zai yi na larabcin ya samu ba sai a bige da yin ko na turanci idan ta yi boku ko ya yi boko ko na hausa ko na kanuri shi kenan daga ran nan kuma ya daina karatu domin shi ma yanzu sai dai ya karantar duk wanda ya haka ya gama da kansa ya cuci kansa a sani cewa ilimi yana buƙatar yana buƙatar lokaci shekara goma wani ɗan abu ne kaɗan a cikin tafarkin neman ilimi wani ɗan abu ne kaɗan shekara ashirin to babu laifi an ɗan fara tasowa shekara talatin lokacin ne mutum zai ji ya riƙa ya balaga a cikin ilimi amma mutum shekara ɗaya sai kaga ya birkici gaba ɗaya ya canza wa kansa suna ya sa wa kansa wasu kayayyaki wani gurin ka ganshi har da alkyabba kaga wannan ba inda zai je don haka sai a kula ilimi baya son shi da zuci yana son haƙuri yana buƙatar dogon lumfasawa sai an ja numfashin da tsawo to sannan za a samu ilimin wanda zai yi albarka a duk lokacin da kika je neman ilimi abu na shida wanda shi ne zan rufe da shi ganin lokaci ya yi, a duk lokacin da kika je neman ilimi kika ɗauko ilimi kada ki zo ki juye shi gobe kuma ki koma ki kwaso wani ki zo ki juye ilimi yana son bita yana son bita yau da gobe malamai suna cewa kalimatu marra laysat mustaqirra kalmar da za ta shiga a karan farko a jita ta shiga kwakwalwa so ba za ta zauna ba da an jima za ta tafi yana buƙatar yawan muzakara yawan tuna idan kin karanta abu a sai aka karanta yin tsaki a makaranta in kin zo gida karanta shi sau ɗari ko ɗari da don hadisi ɗaya to a lokacin ne zai zauna a ƙwaƙwalwarki a duk sanda aka ƙwanƙwasa ki sai a ji ƙaran hadisin tare da ki amma wanda zai ce zai ɗau ilimi yau ba zai tuna da shi ba ya watsar da shi kuma gobe je kwaso wani to gini yake yi yana rushewa gini yake akan ruwa tufka yake yi da walwara muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu abin da bamu sani ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ya suna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam wanda Allah ya ɗauki ransa a cikin watan azumin Ramadan babu tambaya akan ilimi haka su a kamata a gabatar mun yi magana akan ilimi ya kamata tambayoyin da za a yi a yi tambayoyi akan ilimin in an ga babu su ne ko aka rasa wani lokaci mutum zai yi magana sai ya gama sai ya ga kamar yaren da yake magana da shi ma ba a ganewa saboda shi ya yi magana a kan wani abu masu saurarensa kuma sun ba zama sun yi wani guri sai ka kamar ya yi magana ne da wani yare ko da cana ko da indiyanci ko da faransanci ba a ba fahimci me ya ce ba idan akwai na ilimi su ya kamata ka fara ba idan babu ne to sai a shiga kuma wani abu daban fahimci cewa ba a gane yaran ba la ilaha illallah guda biyu ne suka gane yaren to shi kenan ta farko tana cewa maganar ilimi da ake da waɗannan abubuwa da aka kawo na ilimi shin ya shafi ilimin addini ne kawai ko kuma da ilimin boko duk ilimin da Allah ya yaba a cikin alkur'ani da irin wannan falalai ya shafi ilimi ne na addini kawai su ne Allah yake magana a kansu wannan shine abin da malamai suka faɗa wannan daraja din da matsayi ana magana ne akan ilimi na addini kada wani ya je ya zama profesa akan harkar lafiya ya ce daidai yake da babban malami na garinsu wanda ya karanta alkur'ani da hadisi shi ma Allah ya ɗaukaka darajar saka ba haka bane wannan ba shi yake nuna cewa kada a yi wani ilimin ba sai na addini a'a ana dai nuna cewa duk inda musulmi yake dole ne ya zama yana da ilimin addini ko ba wani ilimi daga baya zai je ya tumbatsa ya zama shakundum a ciki to ya zama na ilimin addini din yana da shi ya san abin da yake aqida ya san abin da yake farilla da ayyukan ibadansa ya sani idan bai san wannan ba to duk abin da zai taka duk matsayin da zai taka na ilimi na duniya to yana nan a jahilinsa ko me zai zama ko alhudhudun boko zai zama to yana nan a jahili matuƙar bai san addini ba sunansa a gurin masu addini jahili kowaye shi duk irin matakin da zai taka na ilimin duniya saboda haka nan ana magana ne akan ilimi na addini a gane wannan wannan kuma take cewa malam menene hukuncin ilimin zamani ga mace yana da amfani saboda alal akalla zai sa ta fahimci zamanin da take rayuwa a ciki kina rayuwa a cikin wani zamani da ake buga jaridu ake yin labarai ake yin abubuwa irin wannan yana da kyau a ce ke ma kina tare da zamanin da ke rayuwa a ciki amma kina zaure a zamani ba kya fahimtar irin yaren da zamanin yake magana da shi in an kawo jarida aka aje a gidanki sai dai kawai ki kushe kosai ba za ki iya karantawa ba ba wani littafi da za a rubuta da wannan yaren da za ki iya ɗauka ki gane wannan kuskure ne saboda haka alal akalla mace mace ta samu ilimi na secondary ta samu ilimin da za ta iya karatu da rubutu wannan yana da muhimmanci wanda ya rasu kuma a cikin azumin ramadana za a rama masa raguwar abin da bai yi ba na ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyu wanda ya mutu a kan shi akwai wani azumi da ake bin sa to sai waliyin sai ya yi masa azumin azumin da ake bin sa ba shi ne kamar ya mutu a cikin watan ramadana goma ga watan ramadana ko sha biyu sauran kwanakin bai halarce su ba bare su zama wajibi a kansa ba a cewa za a raba masa sauran kwanakin da suka rage amma mace ce ta sha azumi saboda larura ta mata ba ta biya ba Allah ya karɓi ranta to ‘ya'yanta suna iya su rama mata wannan babu komai ko kuma ta yi bakanci ta ce Allah idan ya ba ta abu kaza za ta yi azumi uku to har idan ta yi wannan bakanci azumin ya waje ba a kanta sai ta rasu bayan Allah ya ba ta abu ba ta yi azumin uku ba to masu cin gadanta za a iya samun waɗanda za su yi mata wannan azumi guda uku a wannan take cewa mutumin da yake yin azumi sai rauni a jikinsa jini ya fito wannan azumin ya lalace ko yana jini fitar jini baya baya karya azumi wannan take cewa bayan ta gama jinin al'ada ta yi wanka ta dau azumi ta ci gaba da azumi bayan wani lokaci mai tsayi sai ta ga wani ruwa ya fito daga gare ta wani mai kama da kamar an wanke nama haka shin yaya azumin ta idan har ya yi kama da jinin al'ada ɗin ta fahimci jinin al'ada ne azumin ya rushe idan kuma ta fahimci jinin ba irin jinin al'ada ba ne azumin ta yana nan wannan masu tambaya da ta shafi wannan suna da yawa wannan guda ɗin za ta abin nan suka ce wai idan mutum yana da mataye idan mutum yana da mata mace sama da tsaya to ranar da ba ranar girkin wannan ba sai ya shiga har ya zake mata sai kuma Allah ya kaddara saduwa a ciki a wannan lokacin to wai wannan yaron za a kira shi da wasu suna cewa wai shege ne shin haka ne a ɗansa ne ɗansa ne ba ba magana shege dan yayi zalunci kawai sai dan ya zama shege <laughs> kai dan shi wannan tana yin tambaya wai shin ya halatta a sallah ta bayyana karatu kamar yadda namiji yake bayyana ba inda aka ce mace ta boye karatunta a sallah annabi da yayi sallah ce sallu kamar aitumuni usalli mata sun shiga cikin wannan umarnin saboda haka in ba an samu wani hadisi da ya keɓance mace yace ita kada ta yi ba to babu wata hujja da zai sa a ce mace ta boye karatunta muryar mace ba ita ce al'aura ba wato makala murya din ta yadda za ta ja hankalin namiji shi ne aka hana Allah ya ce wala yakhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad sai ya ce wa qulna qawlan ma'rufa kada su dakire su kankantar da murya wanda za ta sa wani wanda yake da cuta a zuciyarsa yayi kwadayi sai Allah ya ce wa qulna amma su yi magana maganar da shari'a ta yadda da ita shari'a ta yadda da mace ta karanta alqur'ani a sallah saboda haka za ta iya karanta alqur'ani a sallah don haka waɗanda suke cewa muryar mace al'aura ce waɗannan ba magana ce suke faɗa mai dalili ba Allah yana cewa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambayi mata da ba naku ba wasu kayayyaki ku tambaye su ta bayan shamaki ta bayan hijabi kaga idan har za a tambayi mace an yadda a tambaye ta ai ashe kenan an yadda ta bada ansa na zo ni makoci ne ina neman aran fatanya a gidan makocina ta bayan kofa na yi sallama na ce da Allah kuna da fatanya idan babu a gidan dole za ta yi magana ta ce wallahi babu wannan ba laifi ta yi ba ni ma kuma da na yi tambayar ba laifi ne ba saboda haka mace ba sautin ta ba al'aura ba ce al-khudu'i kauli shi aka hada mace ta makale murya ta kankantar da muryarta yadda za ta ja hankalin namiji wannan shine aka haramta don haka mace za ta bayyana karatunta idan tana sallah kuma ma wasu zaka ga har a gidansu har a cikin ɗakin su to nan kuma menene zai hana ta bayyana din saboda haka yana da kyau ta bayyana wannan sunna ce daga cikin sunnonin sallah wallahu a'lam wannan sai cewa malam dangane da karatun alqur'ani musamman a wannan lokacin da ake so mutum ya waye karatun alqur'ani sai ya zo ya wuce ta kan wata aya da take aya ta sujjada to mutum zai wannan sujjada ne ko koya kwarai kuwa akwai wani lokaci da aka ce ka yi sujada eh? a suna na a cikin mushaf duk inda kika zo gun sujada akwai alamar sujada din a sujada ɗaya ce sujada ɗaya ce za ki dago ba guda biyu ba kuma yadda kika san kina yin sujada haka ake yin ta wannan suke cewa dangane malam yi magana dangane da abin nan ɗin ilimi musamman kuma ilimin da ya shafi aƙida. to kuma mu mata da muke nan muna da matsala akan ilimin aƙida wai shin me zai sa malam ko shi ko kuma daga cikin waɗanda suke nan masu ɗan ilimi ya sa a ranakun da ba a tafsiri a ranka yin karatun aƙida a wani to ai aƙida ba wani abu ne da kawai za a karantar da shi a ramadan da yadda in sa muku ranar da za ku yi ta aƙida in na tafi kuma shi kenan ku koma cikin wani abu ba aƙidar ba wannan ba daidai ba ne saboda haka malaman ku na nan su ne alhakin koyar da ku aƙida yake a wuyansu in suka bar ku kuka mutu ba aqida su ma sai Allah ya kama su sai an ci kwalar su ranar gobe kiyama da haka su ba ku aqida kar su kyale ku mutu a haka wannan take cewa wanda Allah ya haɗa da iyayen da abin da take mata ba ta godiya ba ta gani shin wayya za ta mu'amalance wannan ta mu'amalance ta kamar Allah yadda Allah ya umarce ya umarce ta wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ki ci gaba da kyautata mata ki ci gaba da yi mata abin da kika saba yi mata ko da za ta kyare ki ta zage ki ta gaya miki baka wannan kar ta saki fasa abin da kike mata ki ci gaba da kyautata mata ko da za ta yi miki mummunar addu'a Allah ya san ke me kike yi wannan ba za ta kama ki ba wannan ta ce dangane da karatun alqur'ani da aka ce a rinka yi musamman a wannan wata to wacce take al'ada ta ji malaman fiqh suna cewa bai halatta ta dawo alqur'ani bai abun ne wannan magana ce da malaman fiqh suka yi sabani ba wai ijma'i suka yi ba wasu suka ce kada a yi wasu suka ce a yi masu cewa ka a yi suka kawo hujjojinsu masu cewa a yi suka kawo hujjojinsu a takaice magana wacce take mafi rinjaye shine ya halatta mace ko koda tana jinin al'ada ta karanta alkur'ani cewa kar ta karanta ba wata hujja karfa da za a iya kawowa daga alkur'ani ko hadisi da ya hana ta hadisi sahihi da ya faɗi wannan na'am lokacin da take cikin tsarki wannan babu shakka ya fi zama falala to amma abinda ya fi karfinta ba wai ita ta ɗora wa kanta ba akwai bambanci tsakanin wanda zai shiga ban ɗaki ya yi bawali ya fito bai yi tsarki ba wannan yana da damar ya yi da matar da al'ada ta zo mata wannan wani abu ne kamar yadda manzo Allah ya ce zaliki shay'un katabahu Allahu ala banati adam wani abu ne da Allah ya rubutawa ya yarga ya kaddarawa ƴaƴan annabi adamu ba ita ce ta kaddarawa kanta ba to dan menene za a hana ta saduwa da ubangijinta za a hana ta alaka da ubangijinta a wani lokacin da wani abu ya same ta wanda ba ita ta jawo kanta ba saboda haka zaki iya karanta alkur'ani ki babu komai wannan take cewa matar da take yin al'ada ta saba da sanda za ta yi al'ada kwana uku take to a wannan azumi in ta yi kwana uku ta yi wanka a kwana na hudu ta yi wanka za ta ci gaba da ibada ta bayan sallar azhar ko za ta yi sallar azhar sai ta ga dan jinin kaɗan kuma sai je kanta ta ci gaba da azumin ta aka taruwa wai azumin yi ko kuwa idan har jinin ya fita to azumin ya kare idan har ta ga jinin kaɗan ne ko mai yawa babu bambanci kada ta ce kaɗan ne ta ci gaba da azuminta ba azumi ta ci gaba da shi ba ta ci gaba da kame bakinta wannan azumin za ta rama wannan da